na jin kira sun mu da ya gabata bayanan cikin mukaddima na da qadi iya Allah ala shi masa rahama mun tsaya kan gaban da yake kawo mana dalilan da ya sa ya to wannan abin da aka bukace shi yi ya zo masa wajen bayan ya mana bayanin irin nauyi da ya ji lokacin da aka gaya masa ga abin da ake nema a wajensa al'amarin ya yi masa girma kwarai da gaske to amma a ƙarshe da ya kalli wasu dalilai sai da to ai wajibi abin da zai iya to daga cikin dalilan mutsa inda yake kawo mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake shaman su ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah bil jamin min narin yawm al-qiyamah wanda aka tambaye shi game da wani ilimi ya kuma koye shi to Allah ta'ala zai masa ainihin linzami da wutan jahannama Allah ya tsare kaga wannan hadisi yana magana akan neman ilimi ma'ana tambayar ilimi a babin neman sani amma ɗalibin da yake jarabawa ka zo cewa ke da Allah ba laifi a harkan wannan za ka gane shi. <laughs> ko za ka ubaice nan so da ta koyar da shi a lokacin da ya kamata ya sani yanzu tana mashi jarabawa ne so da ta gane ya kiyaye to kuma ake ga gaya mishi Allah ta lashe ya ce a to saboda waɗannan da ya lefa ba zara lokacin ila nukacin sakirafin an wajen lagar da aka sai gaggawa na yi sauri domin ɗiga wani fari ko kuma ɗigon wani baki mafahimci wannan a an nukas ma'ana a ɗiga farin abu a cikin abin da yake baki ne ko bakin ba a samu ɗigon fari a jiki asalin karmar nukas abin da yake amma abin da yake nufi ka wani abu na faɗakarwa ko an karatuwa mun fahimci wannan mutum ya kira wannan littafin da nukas ne kawai wa a cikin daraja da falalan annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da zai magana a kai bai wuce dan dukan fari an fahimci wannan a cikin baki ba ko kuma wani dan dukan baki ne a cikin abin da yake fari to wannan abin da zai biyo ta haka an waje bar saboda ainihin a fuskanci abin nan da abin da aka nufa ma'ajiyan min zalikal haqq al mai ina mai bada ko sauke nauyin haƙƙin da aka dora min na wajibi na wajibi salasuha sai na dan fiffin ci wani dan fiffi goshi a laska ijali a gaggauce mana cikin hanzari an fahimci wannan ba wai na tsuwa ya ɗibi shekaru yana yi a abin ya zo ne cikin gaggawa saboda haka sai maza ya dan wani zai iya tattarawa cikin gaggawa limal mar'u bi saradihi min shagal badi ko saboda abin da ke tattare da mutum almar'u manil marhuna shi alqadi iya ce saboda idan abin da ke waye da shan bawan Allah min shigo da badan wal bayan na daga al'amuran yau da kullum na abin da ya shafi jikinsa wal bayan da kuma abin da ya shafi zuciyarsa ko abin da ya shafi hidimominsa ne yau da kullum bima da min maqalidil menene mihina allati filayha saboda irin abin da aka kallada masa na ainihin maqalid abubuwan da ake ratawa mutane na mihina da jarabawa allati filayha wanda aka jarabce shi da shi kada kada mu manta alƙali ne kuma khatib ne limamin juma'a ne duk wanda aka ce maka alƙali ne ko a yanzu haka bai da lokaci na shi to balantana a wancan lokacin sannan ga karantarwa mun fahimci wannan sannan ga shi ga hudubobi ga ga ga ga so da ka akwai abubuwa ne wa da kullum wanda suka nauyi ne a kansu ba za su ba shi damar su samu cikakken iskanin abin da ake bukata kusa daga cikin malaman hadisi akwai wanda yake su dalilin da ya sa suka samu rauni a haddan saboda shagaltuwa da alƙalanci amma kafin lokacin su shagaltu da hidimomin alkalanci suna da hadda cikakkiya amma tun da suka zama alƙalai sai zama tun hidiman jama'a ƙoƙarin sauke nauyin haƙƙin da yake kansu sai zama tun ba sa iya ba karatun iskanin da ya kamata fakadar ta shigula an kulle farjin wa farin wannan hidimomi ne wa da kullum da ɗawainiya da nauyin nan ya zamanto ainihin takadar hatta kusa ta shigul ta shiga ta shagaltar an kulle farjin wa farin wallahi ta sa mutum ya shagaltu faralin da ke kansa ma ya kasa saukewa na abin da yake mutsaji wannan tawalu ne na malam wajibin ma an kasa saukewa ainihin ballanta na abin da yake nafila rudda ba da husnul kori ila asfal sufli bayan an samu daidaituwa asalin kuma tana so ta mai da mutum ila asfali sufule wani ba Allah yake ce min kaga duk ustazan sunan da kuke yi lokaci ne mu ma duk mun yi shi da iyali nauyin iyali ya mana nauyi ne duk muka aji jin Allah ya za mu kai jin Allah ya za mu kai labari mun fahimci magana Da shi ne yake magana alƙazi ya jike nauyin hidimomi wa da kullum ya sa da an samu sunan takwim da istiƙama kan al'amarin da'awa da karantarwa amma da shagaltuwa da hidimomi da ya sa ara kuma kuma ana samun ci ba. ila muna fahimta ko kana daga cin abin da ake samun jarrabawa na malami dan da yake da hamasa da karsashi da so zaka ji karatu ko tiryan tiryan amma lokacin da aka girma ya zo aka fara sai ga ci aka rama yau za a samu ya ce ku bari zai zuwa saci mai zuwa ko aka bari da aka zo aka fara sai gani Allah abin da Allahu musta'an Allahumma illa man rahim Allah haka dai ko ba haka ne illa man rahim Allah ne abin da yake maka walau arada Allah bil insani khairan da Allah ta'ala ne fi wannan mutum al'in kaga can ya ce almar nan ya ce al'insan biyu yana sa yi kansa khairan da Allah ya nufe shi da alkhairi ne duk wannan baban tawari'u ne laja'ala shugulahu wa hamahu, kullahu bima yafmatu gadan wala yara da Allah ta'ala ya sanya gabaki ɗaya hidimomin nasa gaba ɗaya babu wata ta duniya a ciki duka ta zama ta lahira ne abin da za a yabe shi a kai ta yadda yake babu wani abin zargi a ciki amma sai ya zama to yawa ce kai na misali a nan gobe a ce za ka wani hukunci mun fahimci wannan alamunin duniya ya shigo ko bai shigo ba wanda mun ji cewa alƙazin iya a lokacinsa a garinsu ba a yi wani malamin da ya samu karɓuwa da mukamai da da da kamar shi ba duk abin da ta zo ta ce shi ne shi ne shugaban kaza kai ne mai hukuntar kaza kai ne kai ne komai shi ne to shi ne ke zargin kansa ke tuhumin zuciyarsa anya ba wani na kasu ne ba da Allah ta'ala ya kai da alkhairi ne tsantsa to da waɗannan shigul din nashi da Allah ta'ala za su zama gabaki ɗaya na al'amarin lagira ne ba al'amarin duniya kun ji bayan Allah an wayar da ne miki a ɗan zamu a ɗan saka sunanka a cikin wanda ciyaman ke ta rubuto malaman gwanku ba za su nan kama kana cewa ya fi ya fi wale su san masu wani darasar na'im saboda a can lahira fa wallahi ka sani ɗayan biyu ne babu wani abu a can cewa na darasar na'im in ba ainihin ni'ima an fahimci wannan da daɗa ba au azabin jahim ko kuma azaba ne na jahim ɗayan biyu ne a can kenan in ba yi sa a nan ba ɗaya ne ɗaya ɓarayin ne gaba yan boko ne suka ce one ne ko zero to haka lahira ce ko dai ɗaya ne ko kuma zero ta na ka samu samu wannan da walkana alaihi bi koyasiyatihi wa tinqazi mahajatihi wa amalin salihin yastazidu wa ilmin nafi'in yufiduhu a yastafiduhu jabara Allah ta'ala kada qulubana da ya zamanto shi wannan bawan dai abin da yake da abin da ke kansa bi koyisiyaci a keɓancensa ke ƙaza mahajjatihi oke da wannan al'amarin lahiran da ya to shine ne kaɗaiki abin da ke cikin zuciyarsa wasin ƙazin ke da ya to dukkan wani abu da zai nufi yin shi abin da ke fisgan shi a rayuwar shi gaba ɗaya ta aikin lahira ne kawai wa amalin salin ya to da ya zamanto kullum sa ya zo wani aiki na alkhairi nake yi yau ya za a yi goban ƙara ni fiye da shi wa ilimin nafin ya fi da ya tafi da kullum tunaninsa wani ilimi ne zai amfanar da shi ko kuma shi ya amfana da shi da kullum tunaninsa duka alƙadi yana zargin kansa ne ko yana ganin ya shiga da su hidimomin waɗansu abubuwa da ba ilimi ba na mukamai da fuska da ya samu wajen jama'in karbuwa da sauran da duka waɗannan waɗansu abubuwa ne wani shi ne ɗin can da yake magana wanda su suka sa wannan abin cikin gaggawa wanda yake ya kamata ya aji wancan ne yau mala ya ce jabar Allah ta'ala sada kulubina ya Allah mana roƙonka Allah ka ɗora wannan tsagin da ke cikin zukatanmu wannan fashewa tsagin nan da zukatanmu su kai tasgaro da aka samu ya Allah mana roƙonka Allah ka daidaita mana shi wa gafara azima zunubana zunubina ya Allah muna roƙonka da gafarta mu ainihin wannan tarin zunuban nan ya Allah gafarta mu waje Allah ce mi isti'dadina li ya Allah ka sanya dukkan wani isti'dadin namu dukkan wani tattalin mu dukkan faɗi tashi mu na rayuwa ya Allah ka sanya shi mana ne domin lahira wa tawfur dawa'ina fi ma yunjina wa kadribuna ilayhi ya Allah ka sanya taron tattaruwan da abubuwan da ke fizgan mu na yau da kullum an fahimci wannan ya ta sanya shi fi ma yanji na cin abu na zai da mu ya kafiru na yin zulfa kuma ya zama cin abu na zai kusanta mu zuwa ga Allah ta'ala zulfa ba ah, wa yufdina bi mannihi wa rahmatihi ya Allah ka rabautar da mu da baiwanka da kuma ainihin rahamanka walamma nawaitu taqribu to ba ma la ga waɗannan addu'o'i wanda muna fata mu duka Allah ya sanya mu a cikin waɗannan bayan lokacin da ne nufin ta ƙaribu ko kusanto da wannan al'amarin da yake mai nisa saboda ta gada shi ke da shi a cikin ƙwaƙwalwar iliminsa to yanzu an ce ya rubuta an kusanto da shi ko ba kusanto to lokacin da ya nufin kusanto da wannan wajen raju ba na kuma tsara ainihin abuwa mataki mataki mataki mataki wa man haddata a na kuma yi shimfiɗin yadda zan ainihin gina asalinsa. wa kallasta tafsilahu na kuma yi tafsilin shi mana na rarrabe shi daki daki matsar rarrabewa wanta haitu hasarahu wata hasilahu na nufa ainihin taƙaita shi da kuma tabbatar da shi tattaro shi da tabbatar da shi wadda duk na gama wannan malar ce tarjamtuhu sai na ainihin tarjaman samana na sanya masa suna da shifa bi tare da kirkin mustafa sunan ce to wannan sunan shi a shifa ma'ana waraka bi ta'arifi huquqil mustafa abinda ke cikin warakan nan shine bayani ne akan haƙoƙi na al-mustafa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a ƙarshe abin da ya samu shi idan ka kalli sunan duk abin da aka ce waraka ya nuna akwai cuta ke ko ba haka ba ya nuna akwai cuta ke to me yasa ya bashi wani ashifa din saboda tun da aka buƙaci ya haka ya nuna jama'a na da damuwa a bayan to in dai damuwa ita ce matsalar ita ce haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah daga waraka muna fatan Allah ya warkar da mu mala yace wa hasabtul kalama fi ti arba'ata aqsami ka san har rutawa ana ana shafu to ba a shifa bane ma'ana anya waɗancan lokutan <laughs> saboda waraka wa hasantul kalam fihi fi arba'ati aqsami ya yace na takaita ainihin magana cin kashi kuɗi ne القسم الأول كشي نفرق في تعظيم الألي الآلة بقدر هذا nabi قولا wasila abinda malam zai tattauna mana yanda Allah ta'ala wanda yake madaukaki wanda yake daukakan kuma mafi daukaka yanda ya girmama na kadri hazan nabi kaulan wa fi'ilan yanda ya girma darajan wannan annabi kaulan a zance wa fi'ilan da kuma aiki abin da zai fara magana ke matsayin Allah ta'ala matsayin shi na maɗaukaki da yake sama da komai da kowa amma yake kamba al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam a nan kada idan babin ya tsaya a nan kada ya tsaya gane darajar annabi sallallahu وتوجه الكلام فيه إلى أربعة أبواب a cikin ƙarƙashin wannan kismul awwal ɗan mala yake cewa ya fuskantar da zance a cikin sa ne a babula guda hudu albabul awwal fi sana'ihi ta'ala alayhi idin yabo da Allah ta'ala da kansa yake ma annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma yadda ke nuna mana girman daraja annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta a wurin sa shi Allah ta'ala ballantana mu a nan wajen da ce fi ashirar ta su zai je tsaye tsaye guda goma a kan wannan ga lalle wahar sarauta ke a wannan karkashin da sai je yi goma yana gaya maka yana fito maka da yanda Allah subhanahu ta'ala yake fito yake kambama yake gaya maka matsayi da darajar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai fasare guda goma a wannan to kaga mai wani zai ce yanzu game da daraja Allah ta'ala ya riga ya ɗauki wannan nauyin ko akwai wani zai gaya mana daraja annabi kamar ubangijinsa akwai wanda zai yabi annabi sallallahu alaihi wasallam irin yaban da ya kai wanda ubangijinsa ya masa a ya za a bar jaki ana dukan taiki Allah shi ce mashi albabu sani ko to na biyu fi mene takmilihi ta'ala lahu al-mahasina khalqan wa Allah ta'ala ya cika mu annabi sallallahu alaihi wasallam mahasin a wajen halitta da wajen a wajen tabi'a a wajen halitta da Allah ta'ala ya mu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka jina sabon take bayani kuka jina na Aisha take koda shi ka ko san lakabi ake mata da humaira ko sannan ita mace ce sannan ka kalli tazarar shekarun shi da nata amma wata rana yana aiki da ya zufa ta kalli zufan nan ta shekara kaya wato waƙan nan da aka yi ma waƙin da aka yi ma zulula ba shi ya kamata a yi ma'a ba a zulula ba ta faɗi suna wani ta ce ba shi ya kamata a yi ba kai ya kamata a yi ma saboda wannan zufan da ke gangarowa kallon da yake yi ma wani lu'ulu'u ta ce wane lu'ulu'u sallallahu alaihi kaga annabi yusuf alaihi salam Allah ta'ala ba shi kyau ya kan kyau amma kwarjinin kyan nasu bai hana mace ta tare shi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mace duka biyu ga kyan kuma ga kwarjinin da ka irin a ah, yunkuri da aka iya tunkar annabi yusuf alaihi salam zala zai yi ba sai dai da ya kan kallon kenan da kuma Allah ya haɗa mashi da kai mun fahimci wannan halkan kenan to kuma wa kulukan na ɗabi'a idan ka jiran ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka gane eh tabbas annabin Allah za ka gane cewa zaɓi ne na Allah subhanahu kuma za ka gane cewa a ɗabi'ance duk mutumin da yake da zuciya salimiya zai so shi za ka gane tabbas da Allah ta'ala ya ce azizun alaihi ma anaitum da ya ce harisun alaikum din nan da ya ce bilmumina ra'ufin rahim din za ka gane abin da abincin suke sallallahu alaihi wa alihi shi ta ce ganin sahabbai lokacin da aka ce yau bashi sun rasa abin da ke musu daɗi a duniya rasa abin ke duk imani irin nan gabaki daya nema mala abdulhab tambaya ni da ba kai da shi akar masallahi me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar litini masala amma ba a rufe shi ba sai bayan kwana biyu me ya sa, ya ce mala ya girki na ya ce in kaga ana gaggawan kai mutum ana cikin nasuwa ne ana cikin nasuwa ne ya ce amma kowa hankalin shi a tashi yanki kowa hankalin shi a tashe a ce a zo a yi sallar ma sai da ce in ka dan na zato ka je ka yi ko ba ka afuwa ne na kai sallar ana isa ta ce ni ban gamsu cewa fa ya da kun nan fa tabbas ba sai da naji ana haƙi a ɗaki na da kai kuma mun sakan kan ce eh lalle fa ya fara sunan sallallahu alaihi sallam wanda ba za ka zo da kukan ta ya ce maka babu ba wadda yin abin duniya ya dame ta an ka zo ka zauna a inda yake kawar warke in yi maka murmushi duk wani damuwa ka wuce in yi maka addu'a shi kenan ce ta akwai fasari da zai gaya mana a gaba na karamomi ne da mu'ujizozi akwai mu'ujizozi ne na su kawai wanda sahabbai sun gani da idan su ba wai labari ba an fahimci wannan to halkan wa kulkan akwai babi musamman da ya buɗe mana wa kiranihi jami'a al-fada'ila ad-di'a menene ad-diniya wa danawiyya fihi ko nasaqa da yanda kuma Allah ta'ala ya gwama masa dukkan waɗansu fada'il na duniyan nan da na addiniya na addini da kuma na duniya ma gaba ɗaya Allah ta'ala ya haɗa masa shi a jere daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kale ce kai wafi kaga a wannan wajen da ba a cikin wa ishiru na fasilan da ce sai da ne fasali ashirin da bakwai sai da ne fasali ashirin a a wannan babin malai na kan yi littafi a wannan babin ne sai tirmidhi suka shi malai muhammadiyya ita sai da ne fasali ashirin da bakwai al'amari na lahira kaga irin fadla da daraja da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam al'amarin duniya ma zai ce ne ba a bashi ba annabi Suleiman alaihi salam ne roki Allah ko rabbi habli mulka la bagi da ahadin min ba'di min wani mulki aka ba shi kurewa ba mallakar aljannu ba ya sa su ko ya hana su ko ba haka bane da umarnin Allah subhanahu wataala ko ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam bai aljani bai zo gitta min sallah ya matsa shi ba sai da rashin shi haƙuri da ce baitin ba domin addu'an ɗan kwana sulemanu ba da kowa sai ya gani shi yanzu an ba shi ko ba ba shi ba mu ma da muke al'ummansa an tarfa mana ko ba tarfa mana ba wani bawan Allah ya ce mun mu muka lalata kan Allah ya kuma na ce ko ce kwarai matarsa ce take fama da matsanancin jinnu waɗancan shekarun da aka ce mishi a mata rukiya da aka ce aka yi rukiya shi ne su an yi a gaban shi a ce masu rukiyan da suka zo sun kama matar robali a kafa wajen tsiyatsan da an tsaure da robali ya ce ana ta ihu ana ta ihu can sai aka ce a kwance sai aka tsara robali aljani ya tafi shi ne abin ya kama shi ce robali ni a robali sai ɗan in ba mun wani kama kan ba a ce an ɗora wajen roba ne ci wa ɗora wajen roba ne mun bai kun ga wannan wani nazari ne yana ta ihu wa an ɗaure shi a taimake shi a kwance shi ya ka roba robarin shi kenan ya fito ce ne a roba ne zuwa to an kwance shi kenan yake to abinda aka kaskantar muku da shi irin wannan kaskantarwa zai shi ba ƙarfi haka Allah ya ba ku aljanin can a ce zai iya shiga wani yadda za ka samu shi robali sai ka kwanke shi zai tarbi wala ƙarƙarwar na bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr na من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا لا رجاء ملكوت Allah ta'ala shi albabu salisu فيما ورد من صحيح inda ومشهورها بعظيم kawo mana ainihin ذكر من na إن كنتم حديثين عن الله عليه وآله وسلم ومشهورها دوزن suka shahara. an fahimci wannan da azimi kadrihi wanda ke kunshe da ainihin tattare da nuna kambama ainihin darajar annabi sallallahu alaihi sallam. girman matsayinsa inda rabbihi a wajen ubangijinsa wa manzilatihi da matsayinsa dai wa ma khassahu fiya bihi fi darain min karama da irin abin da Allah ta'ala yake dauke shi da shi a duniya da lahira wanda ban da shi babu wanda yake da wani ban da shi babu wanda yake da wani wa fihi wannan babin isna ashara plan ale ce fasali fasali fasali goma sha biyu ne a ciki kaga mun ji ashirin da uku ga sha biyu ko sannan can kuma ga nawa ga ainihin ga waɗansu guda goma can Albabar rabi'u babi na hudu fi ma azharahu Allah ta'ala ala yadihi min al-ayat wal mu'jizat cikin abin da zai mana bayani akan abin da Allah ta'ala ya bayyana ala yadihi ainihin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam min al-ayat na daga ayoyi wal mu'jizat da mu'jizozi وشرفه به من الخصائص والكرامات لكم في في الشنات أو أول ذكي أنت رشيد كرامومي وفيه ثلاثون فصلا أباب المؤجزود كرامومين النبي صلى الله عليه وسلم سيدي قتلي ثلاثون أنت يجون wannan zai zai fasari talatin ta da ai sufi kasan shi aka ce karama to inda addinin ma zai tsaya a karama to shi da ya fi mishi so da shi ya ɗauka karaman ma shi ne ma addini kamar yadda ne tsotacci ya ɗauka karama ita ce alaman da ake gane wani babban mutum ne ma'ana muhimmin mutum ne a wajen Allah subhanahu wa to karamci reshe ne salaha shine asali amma wasu karamomi da ke bayyana daga wani wannan reshe ne alƙismus ne ko? kashi na biyu wancan dimina ce alƙismul awal dama ya ce mana fasassu kalama fiye a yarba ta ya sami to ya gama da alƙismul awal yanzu alƙismul sani fi ma ya jibu alal'ana min hukuki hi alaihi salatu wasu salam to anan zai mana bayanin abin da yake wajibi ne kun ga asalin tambayan abin da yake wajibi ne na haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam alal a kan sauran bayi muke ke wa tarattabu al-qawl fihi ala arba'ati abwab shi ma nan mala yake cewa babi hudu ya yi. babul awwal babi na farko fi fardul imani na farko kenan kai ma ka yi imani da shi tukuna wujubi da'atihi kuma kai kai imani da wajibin yin masa da'a kaga wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin ba wajibi ne a yi masa da'a ba kaga kin anan ya saki layi to da yana wani yana ganin cewa to kaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya amma mu ga abin da kaga ana yi ko ga abin da malaman mu suka ce ne wani in hujjan ta kai mai sai ce kai kawai ka da ne ba dole ba yanzu Allah ya faɗa ne mafahimci wannan to mutum ya fahimci cewa wajibi ne a yawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wacce ba ya sunnati wajibi ne a bi sunnarsa to fi kamtata fusulin karkashin wannan mala yace akwai fasali fasali guda biyar duka suna magana akan wajabcin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wajabcin yin masara da kuma wajabcin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wanda ya fahimci wajibcin bin sunna ya huta da kirkira ke da an fahimci alƙazi iya a wannan wajen kada duk wani a ce wannan ma ga shi wannan ma ga duk da an huta ai ba karatun fahimta ake ba ai ba karatun fahimta ake karatun jin shan falala ake yi an fahimci wannan ba karatun fahimta ake saboda wani lokacin ka jiyan da ake gajin da fassarar ma da hausa ake a masu ka kasa kuni za ka jimi ake ce saboda ana zuwa majalisun ne ba wajen a fahimta ba a dai halatta dai a samun falalar an halatta kenan. halarta ya zama to an samu falala an halarta shi sa duk waɗansu abuwa da zai karanta da da ya kawo da hutu da ya kawo wanda aka san abin ai ba na ake so asalin yanzu muka fara magana akan roma inda aka so a cikin littafi inda aka fi kan yana a gaba za mu zo sai ganin ne aka fi so na aka fi hujja da shi na aka fi kaiwa da komowa amma inda ya bayyana asalin abubuwan da su ga suna abubuwan da ya ƙarƙashar kitabu suna sai ga cewa ba na hankali ya fi kuma shi ya yi littafin ya saboda fahimci saƙon da yake albabu sani babu yana fi lazumi mahabbatin cikin zai ga mana lazumkan son annabi sallallahu alaihi wasallam mana ta haɗa wa menene wa munasahatihi wanda kuma an yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam munasaha an ce munasaha ma'ana nasiha an ce nasiha ma'ana kyautata mishi wajen zance wajen zato wajen koma menene duk abin da kaga ya fito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka annabi sallallahu alaihi wasallam ka tashi ka ba shi mafi kyawun ma'ana mafi kyawun fassara mafi kyawun mafi in fahimci wannan in dai an gani da annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ne shi sa kaga idan mutum ya fahimci wannan fasalin ya huta da ya ɗauko wani hadisi ya ce wannan da Allah za a ce ya kaza la'ila mun fahimci magana a riƙa munana shi ana ba shi wani mummunan wata mummunar ma'amma da duk wanda za ka ga ya sa ma kansa irin wannan zai ɗauko hadisi an yi salatan da abin da aka ce yana ba su waɗansu miyagun ma'ana wai da sunan yana korin annabi sallallahu alaihi wasallam a kai zuciyar na akwai zindiƙanci a ciki saboda waɗansu abubuwan da ba zai iya jingina su da baban shi ba ko da ko zai kore ne daga baya ya jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam wai da sunan yana kore kuma mutum ya mai da hakan ya zama al'ada ko ɗabi'ar ba wai ta bijiro ne yayi ba ka san ko wani abu na biddi ɗanci a ɓoye a cikin wani zuci Allah shi ya tabbata ala shi fi tafi kusur karkashin wani akwai kusur fasali fasali guda shida albabu salif babu na uku fi ta'zimi amri? girma al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa lazum tawqiri da lazumtan ainihin jin nauyinsa kun ji ko kaga wanda yake jin nauyin annabi sallallahu alaihi wasallam masu waƙe waƙe na wasu kalmomin da suke fadi a ba za su faɗa inda akwai tauƙir jin nauyin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin zukatan wasu kalmomin ba za su faɗa Allah ke to wajibi ne mutum ya dinga tauƙir wa birrihi wajibi ne zamanci mai masa da'a cikakkiyar da'a ma da ce fi sab'atu fusulin a ƙarƙashin nan ma ma da ce akwai fasali guda bakwai sai albabun rabi fi hukumin salati alaihi mene hukuncin yin annabi sallallahu alaihi wa sallam salati wa taslim da yin masa sallam mene hukuncin wa farji zalika da kuma wajabcin haka wa fadilatihi ko wa fihi da kuma falalan yin haka da mafi asharatu fusul anan ma ma da yace sai da fusul dai dai dai fasale guda goma kaga akan mene yin ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati da taslim ya mana fasali guda goma a nan gaba. wasu malaman ma littafi suka rubuta musamman ko kan wannan matsala da kaga shi wani ba zai zai gaya mana san annabi sallallahu alaihi wasallam ko komai aka yi hakuri zai wuce a waɗancan shekarun za ku ji ana ce ma ahalin suna maƙiyan annabi ne ko ba haka ba ne yanzu kun ji ana cewa sai da kullum gaskiya ta yi halinta to haka za ka rinka dubawa tun farko farkon fitowa ma'azozin izala abinda ake jifansa da shi yau da kullum sai ga ya bacci ma kirkiro yau da kullum sai ga ya bacci yau da kullum sai ga haka da yasa saboda duk mutumin da ya zo yana a sakin nasa yana so ya da kai daga tageti ko da ci gaba da tafiya yau da kullum gaskiya zai hari da ji har wani ma cikin shahiran ya fito yana so ya kamba maulidi ba ya ce wanda ba ma yayi kafiri ne wa ai maulidi shine mujarradin san shi amma yadda za a bayyanar da sanne aka samu saɓani su yadda za a bayyanar da sanne suke kaza wasu kun ga a wannan maganar da ya faɗa yana ya yadda ahalin sunna menene masoyan manzo Allah din da ya ce a usulubin yadda za a bayyanar da soyayya wa'annan da ake samun saɓani wasu suna ganin kaza wasu suna ganin kaza kenan ya tabbatar da cewa ya yi zala mutu manzo Allah to dama sun sani wa jahadu biha amma wasu sai ta an fi soyayya zulman wa uluwa Allah ya shirya القسم الثالث فيما يستحيل في حقه صلى الله عليه وآله وسلم وما يجوز عليه وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه sai kashi na uku ma da ce fi ma yastahili fi haƙi sallallahu alaihi wasallam cin abin da yake mustahili ne korarre ne ba zai taɓa yiwuwa a ce ga shi manzon Allah ya yi kaza ba zai ga mana menene waɗannan abubuwa wa ma ya juza alaihi da kuma abubuwan da suke a ja'iz ne duk an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin tuhumar da kafirai suka yi in shi annabi ne ya za a ce yana zuwa wanda shi ake faɗi tashin zuwa neman al'amarin rayuwa ne da duniya wa wannan shi ma wani ƙalubale ne Allah ta'ala ta yi haka annabawa da ke zama ku ne ba ku ce duk waɗanda muka yi ko kafin ko ba a faɗa ba ta zama wa ma yamta ne da abin da yake mumtane ne wanda ma fi ma yi sahil fi haƙƙi abin da za a jingina musu kenan yamta ne kuma abin da ba zai yi ma ce ya zo daga gare shi ba wai sihu da kuma abin da zai iya yiwuwa ɗin min al'umur al-bashariya na daga al'umur al-bashariya an yi ba ku alayhi a jingina wa annabi sallallahu alaihi wa misali al'umur al-bashariya kamar barci a in mun za Allah ya yi barci ba ba haka ba ya yi rashin lafiya ko to sihiri ya kace ya kama shi ba shi ya mustahili ne ko kuma ya juzu ne <laughs> to shi ne zai warware mana hadda wannan fasalin ya wuce irin waɗannan masarar shi akwai zai iya za a iya masa sihiri ya kama shi ko kuwa ba za a yi masa ya kama shi duka ya buɗe fasari musamman akan irin waɗannan matsaloli kai ce wa hazal kisi da ta ga wannan kisinu aka ramakalla ko ya ce huwa sirrul kitab ya ce gaskiya shi ne sirrul kitab an fahimci magana wannan kisna ce shi ne fa asalin sirrul littafin fa wani babu kama ta hazin afuwa shi ne ainihin doron fawa'in na waɗannan abuwa ɗin gabaki ɗayansu to nan ne roman yake ka gane matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam irin matsayin da Allah ta'ala ya bayi shi duk ka fahimci wannan ka gane abubuwan da suke wajibi a kansa da abubuwan da suke mustahihi da abin da zai iya yiwa da abin mun fahimci wannan ka gane irin bai wanda Allah maka dan bi duk ka gane ka gane kyawun halittarsa ka gane mun fahimci wannan to yanzu inda ake rikicin menene a ta matsayin sa ne irin wannan matsayin da kuma kai ordinary wanda kai zai iya samun kashi ba zai iya samun shi ba kai zai abuwa gare kashi ba zai iya abuwa ba kuma zai abuwa da sai shi kuma ya abu. mun fahimci wannan yadda wannan shine sirrin abu to sai ka gane wancan to ga inda samara ce yake kaga Allah ya subhanahu ta'ala yace قل إنما أنا بشر مثلكم yace mene yuha ilai gane ka gaya musu cewa innama ana basharun mai kunku ni ina fa ba wani bane face mutum ne irin ku sai ce mene yi ka ilai a idan ana nufin mutum ne irin mutu kowane ɓarayi za a ce yi ha ilai yana akwai ɓarayin da yake mutum ne irin akwai ɓarayin da ba mutum ne irin ba kaman a ce inna ma ana basharun mithlukum illa annani yuha ilai Da dai ni fa ana mun wahayi to shi sa sai ka ji suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce mutum ne kamar kowa kai kafiri ne ce qur'ani ne ce ka ce ko ba shi yace a ga mana ba ka ko ne zai ce ba haka bane ki ku lura da inda muka fita gungun mu mun ce annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar kowa saboda kowa san haihuwar shi aka yi yadda ake haihuwar mutane mamadu wacce ta karbi haihuwarsa har aka zo aka je maganar bayanu a dai har a kuntun malamai sun bayani a tare ko ba yi ba amma ko dan su mu'ujizozi da ayoyi mun fahimci wannan wanda suke bayyana da gare shi wanda ba kowa ne yake samun dubban su ne annabta shi yasa kawai sai ce yuha ilai tun da an faɗi babban kan uwa ya yi shiga da haka ta can ɓarayin mun yi imani sanar tana ɓarayin mun yi imani cewa shi ake masa wayi shi ne annabin wannan ƙarshen zamani amma su da suka aka sa inda ya ce ana bashorin da suka ce ba annabi ne ba mutum ne kamar kawai shi asalin shi haske ne ma ta ka waɗansu hadisai ɗaya a wajen sun kore abin da qur'ani ya ce ko ba su kore ba sannan inda yake ɓanta abin da yake banta da shi yuha ilayya suka ce ba shi kaɗa ke mahaizawa na ma'an mashi wahayi ko ba haka suka ce ba ga ma abin da aka ba shi ko ba haka ne kaga duka sun dama sun ta harikin abin da ayin yake ce inda ya tabbatar da shakasiyya na annabi sallallahu alaihi wasallam sun kore bisa asalin shi haske ne inda khususiyat nashi suka zo a al'amarin wahayi sun ta ba shi kaɗa ke ma ba da haka nan za a iya ba su wahayin wani abu su karba kun ga yadda ake ba mutane abubuwa a gudunci Allahu musta'an mu fahimci wannan to wannan abu ne wanda yake kama yadda mala ya faɗa libabun da ya samara tilbab wa ma ƙabla hula hukar ƙawai wa tamhidat abuwaɗin da ya kawo mana a farko kafin wannan ya ce kamar ka'idojin da shimfiɗa wadda la'il da kuma dalilai alama nuri da hufi minan ah, nukat albayyana an fahimci wannan daga ainihin haske da haskakawa da zamu mu kawo ƙararrawa huwal hakim alama ba da kuma wannan abin da muka kawo farko shi zai hukunta abin da ke bayan a nan kaɗai a nan kaɗai idan ka fahimci gaban na alƙawar iya duk waɗansu kurakurai ko tuba mun fahimta da ka iya tsinkaya a can za ka yi mashi kuzuri da wannan to da tun farko ya kawo maka da alƙur'ani ko da hadisan da sallallahu alaihi wasallam da ke magana kan matsayin da darajar da kaza da kaza da kaza to wannan babi ne na ijtihadat ma'ana ko ijtihadat da yawa a ciki to kuma ijtihadin ne yana karkashin gurgurdin fahimtar da kai mawancin to kenan duk wani ijtihadi da zai kawo anan wajen karkashin wancan zai iya daidai zai iya mene zai iya kuskurewa kuma wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana idan jahada al-hajim fa sab falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid idan hakim ya ijtihadi ya zamanto ya samu sawaba ya dace cikin ladan shi juni idan ya kuskure yana da lada daya wannan abubuwan da zai tattauna a nan bayu wana daga cin mu'akhazat da malamai suka yi masa a waɗansu masayin musamman a nan wuraren to ya yi shi ne karkashin ijtihadi na wancan shi kwaɗan da ya alif ayoyi da qur'ani da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam kina abin da ya zama to ya dace fabiha wa hima inda ya kuskure kuma Allah ya yi mana wal mundir min gadi hada ta'alif wa adam kuma shine ainihin abin da zai zartar da ainihin hukuma abin nan manufan wannan talifi in ka fahimci yan wajen to ka fahimci manufan wannan talifin wannan littafin wanda ta ƙasi da ma'ilatihi ko wata farti an hudatihi ya rafu a fadar addu'an nahi a lokacin da kake bibiyan abubuwa da suke tattara cikin wannan littafin kake ainihin ɓare kake warware zare da abawa dangane da abin da ke kunshi a cikin littafin nan za ka tarar da shi ruku sadrul adui allahi kirjin la'ananne makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka yi tafarfasa yake yi ko ya kana faɗin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wa yushriku qulubul mu'minina bil yaqin amma zakatan mu'mini zai rinka haife shi kuma saboda yaƙini za su dace saboda a nan ne za ka yi duk wani wanda muke a nan kula za ka yi a tajin ya za a ce ka ya za a ce ka ce to a <laughs> amma masoyi kuma zai rinka jin mene na'am <laughs> Allahu musta'an a ji ko ya ce Allahu musta'an sai a bi da hali yayi Allah ya iya mana wa tamla anwaruhu ko jawani a ainihin haske da mutum zai samu a cikin zuciyarsa na karkar na daga cikin wannan littafin to duka zai haske gabaki daya ƙirjinsa ne gaba ɗaya ya ƙadul aƙil ko annabi wa yuqaddiru al-aqil kenan ko yuqaddiru al-aqil annabi haka qadarihi duk wani mai hankali idan ya karanta littafin nan zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam darajar sa yanda ya cancance ba shi wa taharraru kalamu fihi fi babayn wannan fasalin mai na uku nan ma da yace babi biyu ne kawai ya tattaro magana ta al-babul awwal fi ma yaqtasu bil umur ad-diniyya ya ke abin da ya shafi al'amari ne na addini wai ta sabbatu bihi alƙaulu fil isma ko kuma a nan wajen za mu tabbatar muku da abubuwan da suka tabbata dangane da alƙaulu fil isma kun sa alƙaulu fil isma ina daga cikin babin da ake ja'in da tsakanin sufaye da ahalin sunna ka da daga cikin masu a wanda shi kan shi alƙadi iya na daga cikin babin da ake ganin ya yi guluwe wajen ismatul anbiya ana ganin ya ba su isma ya wuce waje wajen ba su wannan isma wanda shi wanda suka masu wannan mu'akaza a kan shekul ibu ibn taimiyya yana ganin ya wuce wuce kuma babi ne wanda yake za ka ga ya an ɗauɗe mai idan za ku tana da na abu izzu alhanafi. daga cikin ƙalubalen da ya fuskanta a lokacinsa wanda har ta sa lokacin da ya sharhin alaƙirar sahawiya ya ɓoye sunansa akwai tsokaci da ya yi a waɗansu baitoci da wani malami sufi ya rubuta na yaba annabi sallallahu alaihi inda daga cikin yaban da yake annabi sallallahu alaihi yake cewa shi ma'asumun min zalal an riga an ba shi isma daga azzalar kuskure ishtilak shi kuma sai ya taliki ya ce illa zallatar ika daidai inda aka zarge shi haka abdi ibn abdul azhar hanafi ya ce to yana aka zarge shi waya ne fa abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu zaka aw yazzakar fa tanfa'ahu dhikra wannan ai zalal ne da abin da haji ko amma sai zama to ba haka aka so yi irin waɗannan su a su suna ganin duk ba ba ne su daidai ne kaga can Allah ta'ala ya ce afallahu an kalima zai kana to irin waɗannan abubuwan sai ga waɗansu abubuwa ne waɗanda suke shahada da suka shafi zamantakewa amma ba abin da ya shafi al'amarin wahayi ba ko isar da sako ka yi halin suna in dai a babu isar da sako ne ɗan sallar sallar ma'asun ne amma a babin da ba a nan ba ka iya samun ɗaya mun fahimci wannan ko biyu irin mai kama da wannan wanda idan ka kalle sai zai daga abu abin haka ana tattaunawa ba Allah ta lashe wafi sittata ashara fasalan a ƙarƙashin nan sai da ya babi goma sha shida albabu sani fi ahwalihi ad-danawiyya wa ma yajuzu menene tur'uhu alaihi min al-a'rad al-bashariyya أهوال ندنا عند الأمر شنا رأي ونوية أبو بنا ذات إيه كتير ما أبو بنا أيهن البشرية وفي تسعة فصول أنا شيء ما مانع تبي ما نفصول كده ترى أنا إن شاء الله شكرا ما تهدا يا أخي ما إتسكي ما النبي الله عليه وسلم يا أن تامس قل والله أهد يا ذو يبلي فلق الله ذو يبلي ما تشاهده إلى ما تبقى الاسم الرابع في تصرف وجوه الاحكام كو على من تنقصه او صبه صلى الله عليه وسلم يا يعني اينهم كنت شو كنت شو سكي فتكنت من دي توي ما النبي صلى الله عليه وسلم درجة فوي اي بنتاش تقوان دي وسلم داني تقوان تو تاتوي درجة من دا الله صلى الله عليه وسلم ke menene ainihin mene hukuncin ka ne Allah ta'ala ya ce a kansa mala ya ce <clears throat> wayan ka sumul kalamu fi babai fi fi babai anan wajen ka magana ta sake bi a babi biyu akan wannan albabul awwal fi bayani ma huwa fi haqqihi ko kasbun wa naqsin min ta'ridin aw nafsin ko wa fi ashratu fusul zai bayani na kan ma huwa fi haƙƙi abinda yake haƙƙinsa kasbun abin da yake tasgaro ne wa na kasin wata waya ne min ta'aridin na ainihin nan abin da yake kema jirwaye ko aunatin ko kuma magana Sha shagube haka ya zamanto an yi shagube ma'anar annabi sallallahu alaihi wasallam ka kai ɗaya ba fitowa kai ƙarara ba to ne hukuncin wanda ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kawai darajansa ko makamancin haka nan wafi a tattata fusul ko ya fito karara shi kuma ya mana fasari goma albabu sani fi hukumi shani shani'ihi hukuncin wanda yake munan al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'zihi da mai cutar da shi wa mun muntakisihi da zai mai cewa darajar sa hukumatihi da kuma mai hukuncin sa wa zikirti sabihi da kuma ambatan yadda za a ba shi daman ya tuba wa salatu alaihi wa mirasati da kuma ya tuban ko ko bai tuba ba mun fahimci wannan idan ya kai mu a'a bai tuwa ba inda ka ji ana maganan gadansa kaga akwai maganar kisan kenan mafi a shirar tafisul a nan ma akwai fasali fasali fasali har guda goma ala ya ce wakatan na zubi babin salisu to a wannan waje sai maka cika ce shi da babi na uku da allahu tasmira li hadhihi al mas'ala musan ya ce zaman to takmilan ciko ne na wannan matsala din an fahimci wa wasu latin wasulatul babain allazain qablahu kuma ya zama to mai haɗa tsakanin babuka biyu da sai kafin shi kuma ma sabballah ta'ala wanda yana kwashe da hukuncin wanda ya ainihin zagi ya aibanta Allah ta'ala kai tsaye wa rusulahu da manzannin su mala'ikatahu da mala'ikun su kutubahu da littafansa wa alan nabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin wanda ya zagi ko aibanta ala annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi da sahabbansa duka anan ya tattaro sai ce waqtasara waqtasara al-kalamu fihi fi khamsati a anan kuma <clears throat> an ta magana a fasali guda biyar ne bi tamami ha ko yan mene yan da juzul kitab a ƙarshen wannan fasalin to anan ne kuma aka kammala littafin an fahimci wannan hmm. Temo a nan ne ne da shi ainihin وتتم الأقسام ne suka cika, وانت أقسام da shi ne دشيني أبواب ya cika. an fahimci wannan wailuhu fi burratil iman lum'atun muniratin sai ga kuma wata lum'a haske ita kanta lum'a haske ce mai haskakawa ya zama to sai ga tana tana haske fi burratil iman cikin cikakken imanin wanda biya bude tsafin dukkan cikin har ya kawo nan zuciyar za ta samu wannan haske wa fi tajin tarajin zarratul khatiratin ko yuzuhi kullu lafzin a ainihin tarajim na abuwab din nan yace akwai wata ainihin durra khatira tubihu kullu lafzin to yake cewa a cikin wannan abuwa din akwai wata ainihin durra wata take mai hatsari to kullu lafsin wanda za ta gusar da dukkan wani abu da yake akwai lafsin shakku ko rufi ko kokonto a ce duka za ta yaye shi wato tudhihu kulle takaminin wa za kuma ta bayyana da duka wani abu da ka kushe shi ko kuma aka dan yi wani da sita a jikinsa za ta fito da shi karara ce su sudura qaumin mu'minin za ta warkar da zukatan waɗansu mutane wanda suke mu'mine wa tasda'u bil haqq za ta ainihin tsaje gaskiya wa arzu anil jahilin kuma za ta kauda kai daga jahilin jahilai wallahi ta'ala la ilaha siwahu kuma da Allah ta'ala ne wanda ke babu wani abin bauta sai shi astaqin kadai nake neman cewa wannan shi ne a ƙarshen muƙaddima da alan ya mana a cikin wannan littafi nasa ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da mu ga da ne mana ishara a ciki a cikin mu'akazat da malamai suka yi masa a wancan matsala da ake ganin babul ismatul anbiya irin matsaya da ya ɗauka a kai kuma yake rinjayarwa kan ya ɗan wuce wuri mun fahimci wannan ina ne menene mutum zai yi wuri shine ya wuce abin da na nasi ya tsaya a kai ilan na fahimta sannan kuma tsokaci na biyu shine abin da ya shafi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kawo shi ma malamai na ganin cewa ya kawo ɗansu hadisai har waɗansu na ganin ma kamar da bai yi littafin ba an fahimci wani kamar da bai yi littafin ba ma'ana wannan littafin so ko da darajar sai ba ɗauka ka darajar sai ba saboda a yadda aka san shi a fitaccen malami ake kallon sa gogaggi a kan abin da ya shafi hadisi da sa amma sai ga shi aka waɗansu hadisai waɗanda suke ba su da asali wasu ma yi mun fahimci wannan irin kama ce malami kamar sai haka wannan shi ne mu'asara ta biyu da aka yi masa sannan na uku kuma shi ne a tawilat al-ba'ida wadansu da nasi yadda yake ana ba su wadansu ma'anoni ba'ida wanda ba za su ɗauka ba ita to ya tattara a cikin to wannan wancan na gaya mana magana ya bane taimiyya wannan maganganun guda biyu alimamu zahabi ya yi su lokacin da zartar da makashin a cewa na magana so kun gada da nan ba za ku yi mamaki ba idan ka harare cewa lalle ahalin sunna ba su riko da littafin ilai da kake tunani ba sai ga an ɗauka shamal muhammadu ya rasir mu an kauce mu wannan ko ba haka ba idan ana so a magana a wannan babi ba za ka yi mamaki ba to daga ibu ne ga abin da ce imamu zahabi ga abin da ce wanda in za ni in ga ahalin sunna ne amma ahalin sunna ba su wadatuwa da mujarradin malam wani ya ce kaza akan kaza sukan bibiya da haka malamai sun bibi waɗancan maganganun na shi shekul islam ibn kimiyya da na imamu zahabi duka akan wannan littafi uzurori ko amsoshi akan waɗancan mulahazat din ga su kamar haka na ɗaya abin da ya shafi gulu da ce eh akwai abubuwan da yake babin ijtihadi ne kuma kamar yadda muka ambata a cikin karatunmu na yau sai abin da yake babin ijtihadi mutum zai iya kuskura zai iya yin daidai idan haka kudin da ya da manufar littafin wannan kadai bai fi zama to an yi kwandiyar sannan na biyu dangane da ya cika littafi da hadisai marasu asali ko kaza ya ga littafin a gaba kuma ga hadisan nan ka je ka bi sauran littafan da ba na shi ba shi kan shi imamu zahazin ka ɗauko alkabayar ɗin shi ko ba haka ba ne ka gani da ifai nawa ne a ciki ya gawo hikayoyi nawa ne a ciki sun haka nan littafai nawa ne za ka je ka rasa irin waɗannan zaifan a duniya ma wanda ya fice ba bukari da musulun ba Kuma ba kuma an kyale su ne sannan yawan za'ifan da su waɗancan wahiya ɗin da ake magana ba su kai ya to an aje ta su gefe ba su kai ya to an aibanta littafin da su sannan gama da wancan ba ida da yake yi ko yake kawo wannan ba wai shi ne yake ba idan ya kawo matsala ya tattauna ta idan ya kawo magana sai ya ce kuma sai kawo sauran maganganun da aka yi a kai mun fahimci wannan yakan kawo sauran maganganun da aka yi ne a kai suka ce to kuma usulubi na malamai ba lalle ne din ya kawo wannan ya shiru akan sauran wani zai ga cofari ya kawo a babin amana na ilimi tare da cewa irin wannan babin waɗansu maganganun rashin kawo shi ya fi alheri so daga abin da sai kake rinjarawa sai ka kawo magana sai wani ya bar wannan ya dauki waɗancan kuma wannan haka sai zama ajizanci wanda kowa ma za ka iya samun idan har aka ce a littafi a ko irin waɗannan matsaloli kuma har malamai sai haka so a can samu waraka ko ba samu samu waraka yanan ba zai hana amfana da alkhairan da ke cikin tsaro kawai abin da za mu ce wadda muka yi kirki muka ɗauko yanzu sai mu nemi taimakon Allah ko ba haka ba ne ya taimake mu ya haska mana abana ya na ko ba haka ne zuwa ga abin da yake shi ne daidai a cikin littafin mu amfana da shi mai mala addu'a abin da ke kurakurai Allah subhanahu Allah ya fahimtar da mu shi mai masa addu'a Allah ya gata masa ko ba haka ba ne mutane bayanin cewa wannan abu kazan kuskure ne duk littafin da ka ɗauko haka yi ce ƙur'ani ne kawai in ka ɗauko shi in ba za ka fassara ba karantawa za ka to shi ne ba amma shi ma in za ka yi fassarar ba yi wannan fassarar bayanin wani ne za ka iya samun daidai a ce za ka iya samun kuskure a ce ala wa ala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Yeah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين